jiya ɗaya ga watan sha biyu na shekara dubu biyu da sha shida aka buga wasannin kofa dire na shekara dubu biyu da sha shida zuwa dubu da sha bakwai na ƙasar Spain ga yadda sakamakon wasan ya kaya Real Valladolid ta sha kashi a hannun Real Sociedad da ci uku da ɗaya yayin da Huesca kuwa suka tashi canjaras biyu da biyu tsakanin su da Las Palmas Gymnastic kuwa ta kashi a hannun Alaves ne da ci uku da ɗaya yayin da Racing bata ji daɗi ba a hannun atlantico bilbao da ci biyu da ɗaya a gobe kuma za a kece reni a gasar la liga na ƙasar spain na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 14 inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Granada za ta karɓi bakuncin Sabila. Babban wasan da za a buga ko gobe shine zai wasan da za a buga tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona da Real Madrid wanda ake masa da taken El Clasico wanda ake tsammanin mutane sama da miliyan 400 za su kalli wasan. Wannan wasa za a buga shi ne misalin karfe hudu da kwata na yamma agogon Najeriya Nijar da Kamaru. Kungiyar kwallon kafa ta Liganes ko za ta karbi bakuncin Villarreal ne yayin da Atlantico Madrid za su fafata da Espanyol. idan muka tsallaka kasar ingila kuwa a gobe in allah ya kai mu kungiyoyi za su fafata wasan premier league ta shekara 2016 zuwa 2017 shi ma a mako na 13 inda kungiyar kwallon kafa ta manchester city za su fafata da chelsea sunderland kuwa za su karbi bakuncin leicester city ne yayin da stoke city za su karbi gunkin bournemouth Crystal Palace ko za su buga fata ne da Southampton yayin da West Bromwich za su buga da Watford. Tottenham ko za su buga ne da Swansea yayin da West Ham United za ta murabci Arsenal. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ce da yi wa dan wasan da mai suna Santi Kazola zai tafi jinyar sawunsa har tsawon na watanni uku. Kazola ya samu rauni a idan sawunsa ne sakamakon wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta Ludan Rack a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai ranar 19 ga watan oktoba da muke ciki na 2016 inda arsenal din ta lallasa da ragin shida da nema ana sa ran dan wasan zai tashi zuwa kasar sweden domin jinyar kafarsa a sati mai zuwa kuta lafiya